للبث في بطنه إلى يوم يبعثون tabbas da ya zauna a cikin kifin har zuwa ranar alkiyama ta yadda zai zamar masa kabari